يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون mutane suna tambayar ka ya kai wannan annabi dangane da hukuncin yaƙi a cikin watanni masu alfarma dulƙida da zulhijja da almuharram da rajab to ka ba su amsa ka ce da su yaƙi a cikin waɗannan watanni abu ne mai girma a wurin Allah kuma babban abin ƙi ne kamar yadda abin da mushrikai suke yi na kange mutane daga hanyar Allah yake da muni amma hana mumine zuwa masallaci mai alfarma da fitar da mazauna masallaci mai alfarma daga cikinsa ya fi girma a wurin Allah fiye da yaƙi cikin watanni masu alfarma mushirikai ba za su gushe ba suna zaluntar ku suna yaƙar ku ya ku muminai har sai sun ga kumbar addininku na gaskiya zuwa addininsu na ƙarya in suka samu damar yin hakan duk wanda ya bar addininsa daga cikinku ya mutu yana kan kafirci da Allah to aikinsa na gari ya lalace kuma makomarsa a lahira ita ce shiga wuta da zama cikinta har abada